Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 26 ga watan Yuni na shekarar 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar yankin Bingi na karamar hukumar Bungudu a jihar Zamfara sun fusata kan yawan har-har da 'yan bindiga ke kai musu kamar kowace rana asabar ibrahim almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. rangadi da sakataren harkokin wajen amurka ke yi a turai zai kai shi zuwa kasar italiya gobe lahadi inda zai kwashe kwanaki yana ganawa da manyan kasar kamar papa roman francis da shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki ta g20 da kuma taron ministoci bayan gagarumin tarbo da ya samu a faransa da jamus blinken zai isa birnin roma daga paris gobe lahadi inda zai gana da takwararsa na kasar italy da hukumomin abincin majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'an ofishin jakadancin amurka blinken da ministan harkokin wajen italy lungi de miao za su jagoranci taron kungiyar ƙasa da ƙasa mai yaƙi da isis a birnin roma a ranar litinin inda zai gana da prime minister mario draghi da kuma shugaban ƙasa sergio mattarella domin tattaunawa akan yakin basasan siriya da kuma batun buƙatar aikin jin kai yau asabar hukumomin afghanistan sun tabbatar da nau'in coronavirus ta delta da aka fara gano ta a india ita ce ta yi sanadiyar sake karuwar kamuwa da kuma mutuwa da cutar a cikin wannan lokacin a kasar da yaki ya daidaita ministar kiwon lafiyar jama'a wahid majroh ya faɗa wa manema labarai a birnin kabul cewa a cikin gwaji goma sha tara da aka gudanar a kasar wuni guda da ya wuce kusan kashi 60 cikin 100 suna ɗauke da cutar ta delta saura kuwa nau'in cutar birtaniya ce coronavirus da ke haddasa cutar covid-19 ta afka wa kasar afghanistan ne a farkon shekarar bara inda mutane 114 suka kamu kana wasu 4,600 suka mutu da cutar kungiyar likitocin sa kai ta msf ta faɗa a jiya juma'a cewa an gano gawar jami'an kungiyar guda uku a kusa da motarsu a yankin tigiri da ke habasha a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu mu da allah wadanmu akan wannan mummunan harin haka kuma babu kalamar da za mu faɗa wa iyalai da 'yan uwan jama'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin muna miƙa ta'aziyar mu gare su ƙungiyar ta msf ta faɗi cewa tun daga ranar alhamis ba su ƙara jin ɗuriyar jama'an ba sai ranar juma'a da safe aka ga motar su ba kowa a ciki daga nan ne kuma aka ga gawar su a ƙasa 'yan mintoci kusa da motar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya rubuta a shafinsa na twitter cewa babu kalmar allah wadai da zai amfani da ita da za ta isa game da hare-haren da ake kaiwa ma'aikatan jin kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jaridar new york times ta faɗa da sanyin safiyar yau asabar cewa wani rahoton shekaru uku na injiniya a kan ginin benin nan mai hawa goma sha uku a jihar florida da ke kudancin amurka da wani bangaren sai ruguje a ranar alhamis ya nuno akwai manyan matsaloli na tsatsagewa a cikin ginin bugu da ƙari injiniyan ya gano bangon inda ake ajiyar motoci a karkashin ginin ya samu tsagewa masu yawa in ji jaridar jaridar times ta ce rahoton ya ci gaba da cewa waɗannan ne suka sa ake shirin fara gyaran ginin na miliyoyin dala nan ba daɗewa ba jarida ta ce da yammacin jiya juma'a ne jami'an birnin suka fitar da rahoton injiniyar a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa 'yan afghanistan ne za su iya yanke shawara akan makomarsu a lokacin da ya gana ido da ido da shugaban afghanistan ashraf ghani a jiya juma'a shugabannin biyu suka gana a fadar white house yayin da amurka ke ci gaba da barin kasar da ke kudu maso tsakiyar nahiyar asiya biden ya nana ta cewa amurka ba ta daina taimakawa kasar ba ne amurka za ta ci gaba da taimakawa dakarun afghanistan daga ketare za ta kuma ci gaba da taimakawa ta fannin tattalin arziki da siyasa To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jihar zamfara da ke arewacin najeriya al'ummar yankin bengi da ke cikin karamar hukumar bungudu sun datse hanyar da ta fito daga sokoto zuwa gusau ba shiga ba fita don neman ɗauki bisa harin da 'yan bindiga ke kai wa ƙauyukansu wakilin sani sha'ibu malumfashi ya aiko mana da rahoto kan lamarin yankin bengi wanda ke makotaka da ƙauyuka da dama akasarin mutanen garin galibin su maza da mata yawancin su dauke da kayayyakin su sun kauracewa gidajen su sabili da harin ramuwar gayya daga yan uwan maharan waɗanda jaman tsaro suka hallaka su wallah kaga wayannan matan da kana ganin su an shiga ƙauyukan su ne nan an kakkaje musu maza shine yanzu ake zanga-zanga an rufe hanyar sokoto tugusau ka gani duba motoci akan hanya duk wannan rawan da aka yi turko-turko Na zanta da ɗaya daga cikin ganau kuma dattijo a yankin Bingi wanda na suturta sunansa sabili da dalilai na tsaro. Shin ko me ke musababin wannan lamari? wani yaro da ammunition bullet hakan ga ya kai kusan kuci na miliyan biyu don jike kirjika ba ko haka bullet din da aka kama shi mutanen gari sun yi kuri su kashe shi sai sojoji sun ka yaro. yaron ka san bai yiwa a gari sauran kashe sai an yi bincike a gano da wa da wa a cikin matsalar takaice dai yaro ya kwaɗi suna musu mutane to daga nan wurin da an ka ashi shi shi din nan ashe barayin su yan ta'addar labari ya kama cikin daji to sai sun kawo hankuri sun kawo gayyata sun taho da mashin ya kai ɗari biyar kowanne mashin da overload da bindigogin AK-47 sun ka taso mu garin benji haikan sun ka taso ma kaso da tawo sun ka ba hure ba kunne sun ka talibin mutane an kai ciri kaso sun ka samu kaso wuta sun ka kashe su da guda ka zo mutane gari sun kai ciri kowa ya da mai yare kana da kowa ya bada cikin daji cikin mutane gari an kalli mutum biyar nan take sun ka mutu an ka zo aka ta ki ba daɗi tsakanin sojojin nan amma sojojin nan sun yi kokari su dan an haɗa ka da sojojin da 'yan sa kai an yi ɗauki ba daɗi kwarai ku sojojin ka sojojin ba su da yawa sai barayi sun rinjaye sojojin sai ku to da aka zo talaka hankali su ya tashi wasu sun ka tsere sun ka gudu hijira sun ka gudun gudu to kaga barayin nan suna tsoro shiri tsoro baya su dawo ta a ta kashe mutane sun kai ciri su ko talakawa sun ka taso sun kawo bakin titi yanzu duk ana nan bakin hanya wata lamba zuwa bengin ta sha'abu in ka wuce bangon lokal amma area ce ta bangon lokal gamman lokal gamman duki an kawo ta adan da mara lokal gamman da bangon to yanzu ake ciki babu hanya ba ka da ikon zuwa sakkwato ba ka da ikon sakkwato ko guso tun karfe dan na asuba haka yanzu to yanzu eh. kun aika a kara sanar da sojoji na ɗauki waya na buga ma shugaban tsaron jihar zamfara dig ma mamman tsafi kuma ya ɗauka ya ce mani an faɗa mashi kuma yana ka aiki kan matsala akwai wani dan majalisa da Christian Maru ya bugo mashi waya gaya mutu ya ce shi mun ɗauki matakai mai girma gwamna ya ce shi karanka ne ya yi magana da birgin komanda Na cewa sojojin nan su koma dangi ya ce to amma ga shi shi karanka ne ma ya ɗauko kafa sai ya zo ga yanin bakin inda aka zanga zanga kuma shi karanka ne sai da ya bada da gudunmawa ta kuɗi an ka sai burodi da ruwa ana ba jama'a shi kwamishinan tsaro na yi bakin iya kokari na wajen tuntuɓar kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara don samun taƙibin bayani game da adadin waɗanda suka jikkata da kuma da yadda wannan lamari ya yi har ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto dai bai amsa mana ba a bisa sa bakin da shugaban kwamitin tsaro na jihar zamfara dig mamman tsafe mai murabus ya sanya mutanen garin suka koma gidajensu sani sha'ibu malafashi murya amurka daga gusau a najeriya a gaida sani sha'ibu da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku To kamar yadda aka ji a makon jiya tun bayan da ƙasar Saudiyya ta yi shelar dakatar da 'yan ƙasashen waje daga zuwa aikin hajin bana da kuma takaita yawan 'yan ƙasar da za a bari su yi saboda kauce mai yaduwar corona. Masu sauraronmu suka sake shiga yin tambayoyi ko fatawoyi irin waɗanda wasu suka yi bara kan ko shin an taɓa hana ayyukan haji a tarihi kuma bisa dalilami. A makon jiya an ji kashi na farko na ansoshin waɗannan tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin. To idan masu sauraronmu irin su Garba Yusuf Bauchi da mai nasara huntuwa da Shehu Adamu da dai sauransu da ke son sanin ko a tarihi an taɓa dakatar da aikin hajin bana da kuma dalilan hakan na tare da mu ga shugaban majalisar malamai izala shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshinku akwai abubuwan lura kamar haka wadda dai bincikenmu ya tabbatar da cewa akalla an taɓa soke aikin hajji har sau arba'in wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin soke aikin hajji din alal misali a shekara ta 865 akwai wato ainihin wani kisa wanda yake na kare dangi ko kuma kisan kiyashi da aka gabatar a ainihin wato dutsen nan mai tsarki na arfa wadda wannan wani saɓani ne wanda ya shiga tsakanin wato ainihin daular al'abin al'abbasi da waɗanda su ainihin su a bagadaza suke wadda kuma ainihin wato jagoransu shine ismail bin yusuf wadda a safaki wanda ya ainihin kaddamar da wato wannan hari a dutsen arfa wadda kuma a wannan lokaci a ainihin wato an kashe alhazai da yawa a wannan fili na arfa ko kuma a birnin makka a wancan lokaci sa'annan kuma wannan ya jawo dalilin ainihin wato soke aikin hajji da yawa a wannan lokaci na shekara ta 865 sai kuma wato 900 shekara ta 930 wadda ainihin wato mutanen karmafin su ma wanda yake suka kai hari a wannan lokaci na shekara 930 wadda abu tahir aljanabi wanda shi ne ainihin wato jagoran wannan a kungiya ta tawaye wadda asalinsu daga ainihin wato kasar ko kuma tsibirin bahrain suke wadda suka kai hari a ainihin wato birnin makka wadda kuma a wannan lokaci akalla sun kashe alhazai akalla dubu talatin sannan kuma yawancinsu aka ainihin jefar da gawawakinsu a ainihin wato rijiyar zamzam a wannan lokaci wadda su waɗannan masu mummunar aƙida wadda suka kai wannan hari wato har ma suka sace ainihin wato dutsen nan na hajar al-aswad suka kai shi wannan tsibiri na bahrain wadda kuma aka dalilin haka sai ya sa aka ainihin wato janye aikin hajji na tsawon kusan shekara goma a wannan lokaci sai dai abinda ba za a rasa ba sannan kuma sai wato bayan shekara goma din ne aka dawo da wato ainihin a hajar aswad a wannan lokaci wadda kuma su wani yanki ne ainihin a ismaili wato ainihin na shi a kenan wadda su ake zargi a wancan lokaci so kai wancan hari kuma ma ba su ma yadda da ainihin aikin hajjin ba wadda suka ɗauka kamar wata bauta ce wacce take ta zamanin jahiliya duk da dai gashi karara a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya yi bayani akan aikin hajji tun daga ainihin wato shela da aka yi umarni a yi wa bayan Allah don ainihin amsa kiran Allah na aikin haji da kuma sifofin aikin haji ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin alkur'ani mai girma to su a waɗannan har yanzu a shekara ta 983 su abbasid da kuma ainihin fatimid wato su ainihin fatimiya nan wato daulolinsu saboda ainihin siyasa da kuma ainihin wato rashin jituwa da ke tsakaninsu sai ya zama a wannan shekara ta 983 wato ainihin shi ma ya sa wato an samu wato cikas a aikin hajin wancan lokaci wadda kuma su wasu yankunan mutane ne wanda suke daga iraki da kuma syria da kuma ainihin wato daular nan ta fafimiya ko kuma jama'an nan na shi'ar fafimiya waɗanda suke ƙasar Misira to dukansu wato a wannan lokaci suna hanyar zuwa makka a wancan lokaci ɗin sai kuma aka yi ta samun irin waɗannan matsaloli har tsawon shekaru takwas a wancan lokaci wato har zuwa shekara ta ɗari tara da casa'in da ɗaya daga nan kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da ɗaya wato a wannan lokaci kuma sai aka yi wata annoba wace wannan annobar ita ma ta jawo dalili ko kuma sanadiyar ainihin wato ɗauke ko kuma janye aikin hajji a wannan shekara. hakanan kuma wato annoba da kuma musibu daban-daban sun yi ta faruwa kamar a shekara ta 1837 zuwa 1858 duka dai wato nau'o'i daban-daban na annoba sun sha faruwa wadda kuma dalilin haka din ya sa ba a yi aikin hajji ba har zuwa wato ainihin shekara ta 1840 daidai sannan kuma daga shekara ta 1846 wato cutar kwalara wato cutar amai da zawo wadda ta barke a yankin kasa mai tsarki wato makkatul mukarrama akalla mutane a alhazai musamman da kuma mazauna kasar mutane wajen dubu goma sha biyar allah karɓi rayuwarsu sakamakon wannan musiba ko kuma annoba da ta faru saboda haka duk irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa kamar wadda ta faru a shekara ta 1850 da kuma ainihin wato dawowa zuwa ta shekara 1865 ah, zuwa 1883 duk kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa ne wanda yake ainihin a ah, tsakanin waɗannan ƙasashe da ke kewaye da ƙasa mai tsarki da kuma ita kanta birnin makatul mukarrama da kuma irin musibu da suka yi ta faruwa na ainihin yaƙe-yaƙe da kuma kaɗan daga cikin annoban da muka ambata a baya saboda haka kenan wato koda ba mu ambaci dalilai da kuma lokuta har guda arba'in din ba to akalla dai tarihi yana nuna mana cewa wato binciken ya tabbatar da an soke aikin hajji zuwa wannan adadi da muka yi bayani sannan kuma ga kaɗan daga cikin dalilan da muka yi bayani sa'an kuma idan muka duba yawancin abubuwan da suke kawo cikas ko kuma suke sa a soke wannan aiki na hajji wanda rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar to za ka samu wato ta'addanci ne na makiya wadda suke kirkiro abun kuma su jefa shi su kwatanta shi da addini sa'an nan kuma za ka iske a wasu musibin da kuma annobar da suke faruwa to kusan a wancan lokaci tun da dai musulunci ga tsarin da ya yi na cewa idan ana wato annoba ko kuma musiba a garin da ake yi to waɗanda ke cikin garin ba za su fita ba kamar kuma yadda waɗanda ba cikin garin suke ba ba a yadda su shigo ba to waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai da suka haifar da sauƙi aikin hajji da muka yi bayani sannan kuma irin abubuwa da suke faruwa na rashin zaman lafiya wadda in muka duba ko da a ka'idar mata zuwa aikin hajji a musulunce wato bayan mutum ya samu ainihin wato guziri da kuma aminci wadda shi ma babban ginshiki ne na ba da damar zuwa aikin hajji din kaga in babu aminci har yanzu aikin hajji bai waje ba ma ga wanda bai samu zuwa ba tun farko wato ma'ana in dai babu aminci a hanya tun daga gidansa shi alhaji ko kasarsu har zuwa inda zai je da kuma inda zai ratsa ta ciki to in babu wannan amincin to kaga dole zai hakuri ya dakata sai an samu wannan aminci din to irin waɗannan rashin aminci da kuma cututtuka kamar da bayani ya gabata suna daga cikin dalilan da ya sa wato ainihin aka ɗauke ko kuma aka janye waɗannan wannan gagarumin ibada na aikin hajji kamar yadda bayani ya gabata kuma kamar yadda muka sani kullum aikin hajji ibada ce ta samun dama ta samun lokaci da yawa za ka iske a cikin zuriya a ka iske kaka da kakanni dukkansu mutanen kirki ne kai hasali ma 'yan aljanna ne su amma saboda wasu dalilai ba Allah bai ba su dama da za su je su aikin hajji ba kuma sun yarda da cewa musuluncin nan aikin hajji ɗaya ne daga cikin ginshikansa da haka wannan imani da suka yi da ainihin wato abin da musulunci ya faɗa akan aikin hajji da kuma rashin daman da ba su samu sun je sun aikin hajji ba to babu shakka bai tawaye musu komai a cikin musuluncinsu ko a cikin imanin su ba hasali ma sai Allah ya shigar da su aljanna saboda shi ke ba da dama kuma bai basu ba hakanan ga wanda ya samu damar amma irin waɗannan musibu suka dakusar da shi ko suka takaita mishi damar da zai samu ya je ya sauke wannan farali nasa to shi ma ya kwantar da hankalinsa kada ya damu domin abu ne wanda yake ba farau ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama mu al'ummarsa wadda muke da gara basa a cikin rayuwarmu to akwai abubuwa da yawa wadda na san malamai suna nan suna ta karantar da mutane cewa in kai kaza kai kaza musamman abin da ya shafi a ah, istighfari da kuma salati gare shi sallallahu alaihi wasallama a wasu lokuta to kamar kayi aikin haji ne irin waɗannan abubuwa dai suna nan da yawa to amma dai a zuwa aikin hajjin na zahiri kamar yadda aka saba duk shekara to wannan shine abin da zai natsar da mutane su muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba waɗanda ba su samu ikon gabatarwa na sauke farali ba wato damar su zai su sauke waɗanda kuma Allah ya basu Allah ya basu ikon maimaitawa kuma da wanda ya yi da wanda ma ya sake yi da wanda ma zai yi nan gaba to fatan mu dai shine dacewa da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi kuma ya karɓi wannan ibada din muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana baki daya kuma babu abin da al'umma suke bukata a yau musamman dangane da abin da ya shafi irin waɗannan musibu da ke da dakusar da yin ibada musamman ibada ta wajibi kamar sallah da kuma ainihin aikin hajji din sai dai addu'a domin waɗannan musibu ne waɗanda suke tayarwa da duk wani mai imani hankali duk abin da zai hana ka ibada musamman ibada irin ta aikin hajji wacce za a dakatar da bayan Allah daga zuwa gare ta to babu shakka musibar ta kai musiba babu abin da ya kamata mu sai komawa zuwa ga Allah mu nemi gafarar zunubanmu sa'annan mu ƙara kusantar shi da duk abin da yake so ya yarda da shi ta hanyar karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallama da waɗannan takaitattun bayanai ina gani a su masu tambaya ya kamata su kara fahimta muna fata allah karbi ibadunmu ya datar da mu ya kuma sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To sai a kasance da mu makon gobe da jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin sheik Ibrahim Muhammadu Guri da ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. To a gaida Ibrahim Garba, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. ƙarshen wannan jihar kuma labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. A yau ne aka soma fafata zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafa ta kasashen nahiyar turai wato euro inda wasan farko ta matakin kasar denmark ta yi wa da wales bayan da ta lallasa ta da ci hudu da nema. wales wadda ta sami fitowa daga matakin rukuni da zimmar sai baba ta gani a wannan karon ta kuwa soma wasan da karfin gaske musamman a rabin lokacin wasan na farko da ya karkare ba wanda ya zura kwallo to amma kuma denmark din ta nuna mata ruwa ba sa an kwando ba ne bayan da aka dawo rabin lokacin wasa na biyu wanda a cikin sa ne ta zura duka kwallayen hudu yanzu haka kuma ana can ana fafata wasa ta biyu ta wannan matakin tsakanin kasar italiya da austria a sauran wasannin zagayen na 'yan sha shida na gasar netherlands za ta kara da jamhuriyar czech belgium da portugal croatia ta ke ni da spain sai faransa da za ta buga da switzerland ingila ta buga da jamus yayin da sweden ko za ta fafata da ukraine kungiyar kwallon kafar barcelona ta kasar spain ta soma matsa lamba wa dan wasanta lionel messi kan ya rattaba hannu a wani sabon kwantaragi kafin ranar ɗaya ga watan yuli sa'ad da kwantaragin sa na yanzu zai kare a can baya dai ba wata matsaya da aka cimma to amma kuma a jiya juma'a kungiyar ta ƙara kaimi bisa na makonnin da suka gabata inda take buƙatar ganin ta ba da sanarwar kulla sabuwar yarjejeniya da messi kafin farkon watan mai zuwa sabon sabunta ragin na messi na daga cikin abubuwan da sabon shugaban kungiyar john laporta ya baiwa fifikon gaske kuma yanzu haka yana tattaunawa kai tsaye da mahaifin dan wasan jogi messi wanda shine jami'insa. sa akwai raɗe-raɗin cewa messi na muradin komawa ta Kaleda a amurka bayan gasar cin kofin duniya ta 2022 a qatar to amma kuma kungiyar ta barcelona na buƙatar dawowarsa daga baya akan kowane irin matsayi ya zaɓa a kungiyar a ingila kuma kaftin ɗin ƙasar harry kane ya ce ba wata magana da aka yi da tottenham akan makomarsa a kungiyar a yayin da yanzu haka yake mai da hankali akan gasar cin kofin ƙasashen nahiyar turai rahotanni dai sun bayyana cewa kungiyar manchester city da ta lashe gasar premier ta bana ta yi ta yan dan wasan mai shekaru 27 kan kudi fan miliyan 100 wasu rahotannin kuma sun sha bayyana yadda dan wasan yake da muradin lashe gasanni abinda har yanzu bai samu ba a zamansa a tottenham haka kuma ko baya ga manchester city an ruwaito wasu manyan kungiyoyin ingila da suka hada da manchester united da chelsea da suke zawarcin dan wasan Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. To a gaida Murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Rangadi da sakataren harkokin wajen Amurka ke yi a Turai zai kai shi zuwa kasar Italiya gobe Lahadi, inda zai kwashe kwanaki yana ganawa da manyan kasar kamar Papa Roman Francis da shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 da kuma taron ministoci. Bayan gagarumin tarbo da ya samu a Faransa da Jamus. blinken zai isa birnin roma daga paris gobe lahadi inda zai gana da takwararsa na kasar italy da hukumomin abincin majalisar ɗinkin duniya da kuma jami'an ofishin jakadancin amurka yau asabar hukumomin afghanistan sun tabbatar da nau'in coronavirus ta delta da aka fara gano ta a india ita ce ta yi sanadiyar sake karuwar kamuwa da kuma mutuwa da cutar a cikin wannan lokacin a kasar da yaki ya daidaita ministar kiwon lafiyar jama'a wahid majroh ya faɗa wa manema labarai a birnin kabul cewa a cikin gwaji goma sha tara da aka gudanar a kasar wuni guda da ya wuce kusan kashi sittin cikin 100 suna ɗauke da cutar ta delta saura kuwa nau'in cutar birtaniya ce a ƙarshe ƙungiyar likitocin sa kai ta msf ta faɗa a jiya juma'a cewa an gano gawar jami'an ƙungiyar guda uku a kusa da motar su a yankin tigiri da ke habasha a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce babu wani abu da zai iya bayyana bakin cikinmu mu da allah wadanmu akan wannan mummunan harin haka kuma babu kalamar da za mu wa iyalai da 'yan uwan jama'an da za ta kwantar musu da hankali akan wannan rashin muna mika ta'aziyar mu gare su to masu da haka ne muka kawo karshen shirin nan baki ɗaya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma hail hail da ya bada umarni amma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc